Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, talatin sai kuma kilo har dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango da biyu biyar haka kuma za ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin jan rigamar shirin namu na farko a yau Talata 23 ga watan Agusta shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Kasar Turkiya ta jingine ta na farko mai cewa wani yaro dan unar bakin wake da ISIS ta turo ne ya kai harin nan na ranar Asabar. ɗaruruwan 'yan najeriya masu zanga-zanga sun yi maci zuwa fadar shugaban ƙasa a abuja inda suka buƙaci gwamnati ta ƙara azama kan batun ceto 'yan matan chibok sannan ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya ce har yanzu yana nan kan bakarsa ta tasa ƙeyar bakin haure wajen miliyan goma sha ɗaya da ke zaune a amurka kanin labaran kenan yau sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry yake ziyara aiki ta wuni guda a najeriya ziyara da masu kula da lamura ke cewa tana da matukar muhimmanci wannan ziyara gaskiya tana da matukar muhimmanci ganin irin ci gaban da ita ƙasar amurka ta samu samu a wannan karnin da muke ciki yau kuma a shirin tsaka mai wuya bari mu ji ra'ayin zafarawa kan wannan takaddama. wannan takaddama ta yi daidai bai yiwuwa a ce ana siyasa sannan kuma sai kai abun da ka zauna kai yanke hukunci da kanka za ka aikata to muna dauke da waɗannan duka da kuma waɗansu rahotanni bayan labarai assalamu alaikum masu saurare ga labaran kasar Turkiyya ta jingine bayaninta na farko mai cewa wani yaro dan unar bakin wake da isis ta turo ne ya kai harin nan ranar asabar a wajen wani bikin auren kurdawa wanda ya hallaka mutane 54 firaminista benila yildirim ya faɗi ji litini cewa raɗe-raɗin nan na wai wani yaro ne ya kai harin jita-jita ce kawai daga wasu shaidu ba mu da masaniya game da waɗanda suka kai harin abin takaici bayanan farko kan wanda ya kai harin da kuma kungiyar da ta turo shi ba daidai ba ne abinda ya gaya manema labarai kenan da farko shugaba rajab tayyip erdogan ya bayyana maharin da yaro ɗan shekaru tsakanin biyu zuwa sha 14 wanda isis ta turo shi kusan dukkanin waɗanda abin ya rutsa da su kurdawa ne 'yan ƙasa da shekaru sha takwas, babu wanda ya ɗau alhakin kai harin to amma salon harin da kuma irin bom ɗin da aka yi amfani da shi na da kamanni da hare-haren isis na baya maharin ya auna wani bikin auren ƙurawa ne a gazantep wani birni da bai wuce nisan kilomita 60 daga arewacin siriya ba wanda kuma ke kunshe da al'ummar 'yan gudun hijira waɗanda suka guje ma yaƙin basasar siriyar jiya litinin ministan harkokin wajen turkiya mevlut masuglu ya ce ƙasarsa ta lashe takobin kakkaɓe isis kwata-kwata daga kan iyakarta da siriyar jiya litinin ɗaruruwan 'yan najeriya masu zanga-zanga sun yi maci zuwa fada shugaban ƙasa a abuja babban birnin ƙasar inda suka buƙaci gwamnati ta ƙara azama kan batun ceto 'yan mata sama da 200 ɗin nan da aka sace a shekara ta 2014 zanga-zanga ta zo ne mako guda bayan da mayakan nan masu tsatsauran ra'ayi na boko haram suka fitar da wani faifan bidiyo mai nuna hamsin daga cikin 'yan matan da aka sace, ƙungiyar mayakan ta ce da dama daga cikin 'yan matan sun mutu kuma tana buƙatar a musayar fursunoni da sauran da suka rage esther yakubu mahaifiyar ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace ta ce masu zanga-zangan su ma sun gaji da yawan rubuta takardar koke ga gwamnati na neman a ceto 'yan matan ɗaya daga cikin 'yan matan da aka nuna a bidiyon ɗiyar esther yakubu ce ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta biya bukatar 'yan Boko Haram saboda a saki diyarta Dokas da sauran waɗanda ake aka sacin. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce har yanzu yana nan kan bakarsa ta ta sakeyar bakin hauren nan wajen miliyan goma sha ɗaya da ke zaune a Amurka. Wanda wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da yaƙin neman zaɓensa suka rataya a kai a fafatawarsa da Hillary Clinton ta Democrat. Ba baki biyu nake yi ba a cewar Trump ga kafar labarai ta Fox News. kwana guda bayan da sabuwar manajar kamfe ɗinsa kiliyan kanwe ta faɗi a wata hira cewa shirin ta sakiyar bakin haure na trump sai an ɗan duba trump wanda hamshakin mai harkar gine-gine ne da ke new york ya ce muna so mu bullo da wani tsari mai cike da adalci amma kuma kwakwara kan batun ƙaurar baƙi ya kamata mu yi tsayin daka a cewar trump ya kamata mu tashi tsaye sosai muddin mutane na ta shigowa ƙasar nan ba bisa ƙa'ida ba akwai mutane da dama da ke son su shigo ta hanyar halas idan aka yi sake to ba a musu adalci ba shirin na trump na ta sakiyar bakin tare kuma da shirinsa na gina babbar katanga a kan hanyar wato kan iyakar amurka da mexico da ke kudancin kasar don a taka birki ma bakin haure da ke kwararowa cikin kasar ya taimaka wajen yada yakin neman sa trump na shirin bayani kan manufofinsa game da bakin haure zuwa ƙarshen wannan satin a cewar ɗaya daga cikin 'ya'yansa eric shugaban sashen agaji na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗi jiya litinin cewa syria na fuskantar matsalar jin ƙai mafi tsanani a wannan lokaci kuma lokaci na ƙurewa kan buƙatar ceto dubban farar hula masu buƙatar abinci da ruwa da magunguna a birnin Aleppo akwai yiwuwar mu ga mummunar matsalar jin kai wadda ba a taba gani ba a tsawon shekaru biyar da aka yi ana zubar da jini da aikin rashin imani a yakin na Syria a cewar Stephen O'Brien ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a jawabinsa na wata-wata kan wannan batu kamar yadda na ce a baya ya kamata in yi duk abin da nake iyawa in jaddada buƙatar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i 44 tare da yadda bangarorin biyu saboda a samu sukunin kai kayan agaji a dukkan sassan Aleppo. Tun watan jiya Majalisar Ɗinkin Duniya take ta kiraye-kirayen a rinka tsagaita wuta na sa'o'i 44 a faɗan da ake yi a Aleppo saboda a samar da kayan agaji ga marasa lafiya da kuma waɗanda suka samu raunuka. O'Brien ya ce a shirya Majalisar Ɗinkin Duniya take ta tura motocin ɗaukar kaya da 70 makare da kayan agaji zuwa gabashin aleppo da zara ta samu cikakken tabbacin tsaro kimanin mako guda kawai da rasha ta fara aiki a wani filin jirgin wato yakin da ke kasar iran wajen kai harin wato hari kan mayaka a siriya iran ta faɗi jiya litini cewa an dakatar da wannan aikin ministan tsaron iran ya ciki rasha saboda abin da ya kira nemar suna da kuma takama ta wajen bugun kirji kan iya kai harin jirgin sama daga ƙasar iran wannan al'amari ya jefa ayar tambaya kan ko shin wannan matakin martani ne kawai ko kuma akwai wata sabuwar dabara ce kan yadda iran da rasha za su rinka goyon bayan gwamnatin siriya a yakinta da 'yan tawayen siriyar da kuma isis Labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry yake ziyara aiki ta wuni guda. Daga Sokoto ɗaya daga cikin inda babban bakon zai yada zango ga rahoton da wakilin Murtala Faruk Sanyin na ya haɗa mana. ziyarar ta sakataren harkokin wajen amurka john kerry a sokoto na da makasudin saduwa da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da na al'umma tare da manufar inganta zaman lafiya da fahimtar juna kazalika da haɗa ƙarfi da karfe wajen kawar da tsatsauran ra'ayin addini musamman a arewacin najeriya duk da yake dai ziyara ce da ta game ƙasa baki ɗaya 'yan jihar ta sokoto ba su yi mamakin zaben cibiyar ta dalar usmaniya ba a ziyarar ta john kerry to amma kuma suna cike da farin ciki da kuma fatan ziyarar za ta samar da wata kafa ta inganta zaman lafiya da kuma musamman kawo sauyi a yanayin da ake ciki na tsananin rayuwa da taɓarɓarewar tattalin arziki sunana shehu jatau To wannan ziyara gaskiya tana da matukar muhimmanci ganin irin ci gaban da ita ƙasa Amurka ta samu a wannan ƙarnin da muke ciki. Saboda haka irin wannan ziyara da zai kawo a nan Sokoto ba shakka zai taimaka domin ganin cewa an inganta wasu abubuwa musamman ma dangane da shi wannan tsatsauran ra'ayi da ka Dama shi addinin musulunci gaskiya bai goyon bayan wannan tsatsauran ra'ayi da yake addinin musulunci gaskiya sauki gare shi. Saboda haka irin wannan ziyara za ta taimaka gaya ga ƙasar nan ta najeriya musamman a jihar sokoto akan abubuwan za a tattauna mai yi kila abin da shafi ilimi harkar zaman lafiya da sauran abubuwa da dama dai masu buƙatar a kula da su sunana abubakar musa abin da ɗaya zan iya cewa shine a nan ina ganin shawarwari na zai taho da su insha Allah wa'anda za su kawo mana development da ci gaba insha Allah ina ganin abin da ɗaya ne gani kenan ga ziyara ta kenan wadda za a yi nan jihar Sokoto alheri ce insha Allah a gare mu kuma da cigaba musulunci insha Allah sunana Sama'ila ga Gombe a gani na lallai hakika John Kerry tuhuwa John Kerry a Sokoto State tuhuwa ce mai muhimmanci tuhuwa ce wadda tana da alfanu musamman mu a nan Sokoto saboda yanzu haka irin bangaren ilimi a sa yara makaranta irin yara ƙanane maza da mata da kuma nuna musu hanyoyi waɗanda a addini na musulunci da kiristanci cewa babu ta'addanci a ciki mai girma sarkin musulmi kwanan baya ya kira ga eh, masu ruwa da tsaki game da harkar ilimi na a ɗauki matakin koyar da addinai da musulmai da kiristoci ko ina a koyar ba tare da wani bambanci ba Dole yanzu a misali a ce wanga kirista ne wanga musulmi suna zama aji guda za a tashi with cordial relations za a zamana wurin aiki yadda ya kamata ba mai laɓewa ga addinin ɗaya daga cikin wani shi ci birnin na sokoto dai ya ɗauki harami da jami'an tsaro na sojoji a wuraren da ba sabon ba kama daga babban filin jirgin saman sarkin musulmi abubakar na uku har ya zuwa manyan titunan birnin musamman waɗanda ke isa zuwa fadar gwamnati da fadar mai alfarma sarkin musulmi murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. zamani ai Allah ke da shi dan adam baya da zamani almodabbi haka yake to bari mu rufe taskar hotannin namu da batun ta da kayar baya da yan tsageren yankin Naji Delta ke yi inda kungiyar Avengers ta nuna alamar mai da bukanta wakilin Mulamido Abubakar na dauke da karin bayani sai dai kuma duk da cewar 'yan bindigar ta avengers sun dakatar da kai hare-hare a yankin na niger delta har yanzu ana ci gaba da kai hare-hare kan kamfanonin ayyukan haƙar mai harin baya-bayan nan dai shine wanda wata ƙungiya da ke da suna justice mandate ta yi kirarin kaiwa tare da fasa wasu bututayen mai a yankin na niger delta wani al'amari kuma mai karo da wannan wata sabuwar kungiya a yankin na niger delta ta ce za ta ci gaba da gwagwarmayar da take yi da ɗimbin makamai a yankin mai arzikin mai da kokarin da na yi na jin ta bakin 'yan kungiyar niger delta a banjas domin jin matsayinsu a kan wannan tattaunawa abin ya citura to amma dai na ji ta bakin wani tsohon dan bindiga da ke da alaka da babbar kungiyar 'yan bindigar niger delta men ya yi tsokaci game da shirin tattaunawar um, one of the ex-militants concerning the dialogue between the government and the recent group now it's quite a good thing For me, I is the solution. Yana cewa ne tattaunawa da ake yi a yanzu abu ne mai kyau sai dai kuma waɗanda ake tattaunawa da su babu wani abu mai kyau da zai biyo baya saboda haka yana ganin rudani ne kawai za a shiga domin ba a kama hanyar samun sauki ba tun farko shi kuwa wani musa sa'idu da ya san kungiyoyin 'yan bindigar yankin niger delta ya ce Ni dai a gani na wannan taron da ka an yi asaba. Waɗannan dattawan kuma asan ba su yarda da su ba. Suna neman hanyar da su ma gwamnati ko na neman hanyar da gwamnati za ta yarda da shi ta ba shi wani aiki ya dinga samun wani abu. In ka duba su waɗannan dattawan su suke ziga suna wani abubuwa. Ba wani Avengers wai Avengers din suna ina. Shi kuwa wani da cijo kuma mai faɗa a ji a yankin na Niger Delta Chief Tonye Princeway ya bayyana abin da ya hango a cikin shirin afuwar tattaunawar ta 'yan bindiga a Banjas ya ce. Yana cewa ne matsalar abin da ke faruwa a yanzu muna cikin wata irin al'umma ce wadda ba mai ganin girman kowa duk mun san haka amma sai dai mu ci gaba da rudin kanmu cewar wai dattawan yankin na da mutunci a idon matasa kowa na zargin kowa ne kawai amma kuma ba wai ina son in ci huskar kowa bane na yi aiki a wani kwamiti batun haɓaka yankin niger delta amma ba a bar shi ya numfasa ba duk kokarin da na yi na jin ta bakin gwamnatin najeriya abin ya citura domin kuwa na kira mai magana da yawun gwamnatin muhammadu buhari malam garba shehu sai dai kuma bai ɗauka ba wani mai fashin baki kan tsaro ya kumanda ahmad baba tijjani gamawa mai ritaya ya yi tsokaci a kai abubuwan da aka ce a shugabanni sun shiga ciki da su da kuma masu mataki na siyasa za su zauna a gwamnatance za a tattauna da su a yi magana abu ne mai kyau in akwai zahirin gaskiya a ciki saboda in ka duba wayannan mutane an sha zama da su an tattauna yanzu ne sun ga wuta ta yi wuta sun ga ba yadda za su shiga akan cewa dole a dawo teburin sulhu a shirya da su wannan abu ne mai kyau idan da gaske suke. Lamiru Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 1 da minti 16 na asuba ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. In ƙarya ke a wurce zamfara ya sani in gaskiya ke wurce zamfara ya sani shi wa a san da ke magana da kai. a halin yanzu da wadda ke magana kai a kan beji ne saboda an gane shi tare da mutanen masu kashe kai masu kashe mutane yana rataye da bindiga tare da mutanen da wanda jami'an tsaro suka kama ni da kuka da kuka je kuka yi kazahi aka kama ni ba a sako ni ba da an ka tabbatar da cewa ni ba farawo bane to jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ko a wani sabon shiri na tsaka mai wuya mun gama jin wasu daga cikin zargugukan da 'yan majalisar dokokin zamfara suka yi wa gwamnan jihar abdulaziz yaro yau za mu kutsa cikin sauran da suka rage amma kafin sannan bari mu ji ra'ayin zamfarawa kan wannan takaddamar yusuf sama'ila ƙaura na moda wannan takaddama ta yi daidai abin da azamanta daidai bai yiwuwa a ce ana siyasa sannan kuma sai kai abun da ka zauna kai yanke hukunci da kanka za ka aikata ya kamata ka zanki sauraren mutane ka ji menene ƙorafi a matsayinka na gwamna ko wani shugaba na siyasa ya kamata tunda mutane suka zaɓe kai kasance kana da lokacin da zaka saurari ƙorafinsu ka ji menene yake tare da su a matsayinsu na 'yan ƙasa kuma zaɓaɓɓu yadda aka zaɓe shi haka aka zaɓe su su ma suna da dama na su yi wa jama'a su abin da suke suke bukata ba shi da ke da wannan dama ba don haka wannan sun bi ra'ayin mutane ra'ayin abin mutanen su waɗanda suka zaɓe su suka bi To madalla, izo yanzu mun taɓo wasu daga cikin zarge-zargen da 'yan majalisar dokokin jihar Zamfara ɗin suke wa gwamnan nasu Abdulaziz Yari a lokacin da aka ce sun yi yunkuro kamar za su tsige shi, amma daga baya aka yi ƙoƙarin cewa an sulhunta ana nema a kashe maganar. Izo yanzu mun taɓa zargin da suke mishi na cewa ya kama wasu daga cikin shugabannin majalisar ya jefa su gidan kurkuku da kuma da aka ce ya amfani da 'yan sandan cikin na SSS da wanda suke mishi game da bashin da suka ce ya dauko na naira biliyan wato miliyan dubu daya da zammar bunƙasa ayyukan gona amma ba a sa abin da ya samu kudaden ba da kuma zargin cewa ya cinye kudaden fansho na ma'aikatan da suka yi da taya daga ayyukan gwamnati to yau a ci gaba da jin muhawarar da muke ji ana yi tsakanin alhaji sani gwamna da ke kare gwamnan da kuma tsohon dan majalisar dattawan najeriya sanata sa'idu muhammad dan sadau za mu dora ne kan zargi na gaba da su 'yan majalisar suka yi wa gwamna alhaji sani zargi na kashi shi ne wanda na daɗe ina ji a game da gwamna abdulaziz yari cewa baya zaman gusau baya zaman zamfara ya fi zaman abuja da gusau na san a najeriya ba shi kaɗai ake irin nan zargin ba amma shi yana kamar sahun gaba na mutane gwamnonin da ake fi zargi da cewa ba sa zaman ba sa zama gida su zauna su yi mutane aiki me za ka ce ka kare shi kan wannan to kamar da ka sani a alhaji aliyu wannan jiha tamu allah ya albarkace ta da arziki na ƙasa ga baki daya wanda yake gwamnatocin da suka gabata a sun yi yunkuri ne da za su kawo mutane waɗanda za su zo su taimaka don a samu ci gaba a cikin wannan jiha to alhamdulillahi duk fitar da mai daja gwamna yake yi a cikin wannan jiha ko a cikin wannan ƙasa ko waje yakan tafi ne saboda ci gaban wannan jiha ta ta jihar zamfara amma mutane za su so su ga gwamna su tare da su kuma ai eh, duk da haka eh duk da ana ana ganin gwamna tare da su domin duk wanda ya ga irin inda ayyukan da madaja gwamna ya a cikin wannan jiha ai ya san cewa ba daga abuja ya ka zanna ya wannan aiki ba domin babu wani gwamna a cikin jihar a cikin najeriya wanda ya yi irin ayyuka na garuruwa ko kuma kananan hukumomi a cikin jiha ce irin gwamna abdullahi na ji daɗi da ka faɗo kan wannan batun ayyukan domin daman nan zan shiga amma kafin in tambaye ka bari in tambaya dan sa'ido me ra'ayinka game da kamun ludayen gwamna abdulaziz yari zuwa yanzu a matsayin shugaban jihar zamfara a matsayin gwamna da ayyukan da shi Sani yake cewa duk najeriya ba gwamnan da ya aiki kamar shi ka gamsu a'a ya ji sabilillahi ya yi yakacin kokarin shi musamman ma a kan maganar hanyoyi fi sabilin layi tun lokacin aka mutu da jihar zamfara fi sabilin layi babu wani gwamna wanda aka yi tun lokacin aka ta wanda ya kokarin hanyoyi sashi-sashi daban lunguna daban-daban da cikin jihar zamfara akwai wasu wurare da kake gani ya kasa a matsayin shi na gwamna ko ai abinda a wuraren eh, kamar yadda kowane kamar yadda kowane dan adam yake yana da tashi hikima da tashi rauni raunin da aka samu da shi gwamna Abdulaziz yi. shine kamar da magana tsaro kamar da kowa ya sani kamar da muka koka kamar da jama'ar zamfara suka koka kamar da kowa ya sani kamar da kafafen labarai ke ba da labari abu na biyu shine rashin taro da baya yi na exactly council kusan an saba hmm, tun lokacin mulkin mallaka har aka yancin kai duk wanda ke gwamna duk sati ana rikin na executive council to wannan suna cikin abubuwan da mutane suke ganin rashin yin wannan taro na sati-sati da ake yi to ya hada mace samun kyawun shawarwarin da ya kamata ya samu daga kwamishinonin shi ko daga masu masu shawara hasali ma ka'ida ce ta gwamnati na a yi irin wannan mutum sati-sati domin duk wani abun da a gwamnati ta yi to ana bukatar sai wannan taro wannan majalisa wanda ke so executive council gwamna ya kawo shi a gaban hmm. ta tabbatar da shi ta yarda da shi to sanar za a ce gwamnati ta yi wani shi ne ka'ida kafin in koma wajen kafin in koma wajen alhaji sani ya mana ya bada martani mu koma baya magana tsaro nan da kake magana ba kowa da kowa ya san abin da kake nufi da magana tsaro ba dan bai yana mana inda gwamna ya kasa ta harkar tsaro ta waɗannan hanyoyi ya kasa ne a wannan bayani mun ga shi tukwa tun ma wata takardar ne shugaban kasa a kan cewa ya kamata ya kawo agaji a cikin jihar zamfara saboda ga dukkan alamu a ita shi gwamnan jihar ya kasa ta ta wannan fadi ba wani abu koyi abu ne tun yadda kafa labarai ke ɗauko labaru yau an kashe mutum kaza a wuri kaza gobe an kashe mutum kaza a wuri kaza yana da wahala a ta kwana bakwai a jihar zamfara baka ka samu rahoto ko sati biyu ba ka samu rahoto ba cewa an kashe mutane a wuri kaza hankali ma abin da ya tafi mana da hankali a jihar zamfara shine masu kashashen mutanen wai sun rubuta ma wa ga ga ga sarakunan gargajiya cewa a gaya ma mutane kada wanda ya kuskure ya je gona in mutum ya je gona da tunan da yi ma to kuka da kanci kuma sai muka ga har sun kai sun kashe wasu mutane a gonakin su ni na san a mazaɓa ta ta ta ta ta ɗan sadau daga cikin mazaɓu da jihar ashirin da wadda nan an kashe mutum kimanin ashirin da biyar wannan ba wani kokarto gaba na to wannan shine ganin da muke to to shikenan to shikenan ina zuwa to Allah ya sa ido bari ina zuwa Allah ya sa ni kaji mu fara da magana tsaron nan kafin mu zo ga magana eh, ba a taro um, me zaka ce ka kare gwamnati daga wannan zargin wanda kuma na yi ma na dade yana jin shi cewa an bar harkokin tsaro sun taɓarɓare a cikin zambar gashi har sai da shi Buhari da kansa ya tattaro su burutai da sauransu ya zo shigo cikin domin magance abin me yasa gwamnati ya kasa eh, yin abin tsaron nan da ka sani mala aliyu ita harkar tsaro ta ƙasa ko kuma ta jiha ko ta ina ce ma ta shahi gwamnatin tarayya kuma shi sanata su dan sadau kada ya eh. manta eh, kada manta da cewa sojoji sojojin da gwamnatin tarayya ta turo tun makamin kamin wannan gwamnati ta shugaba da girma shugaban kasa muhammadu buhari ta hau akwai sojoji sama ga 500 a jihar zamfara wanda an ka turo kuma kan wannan aiki na tsaro aka turo su haka akwai runduna runduni na 'yan sanda wato mobile waɗanda kowace kowace kowace karamin hukumar mulki musamman wuraren da rashin tsaron ya kamari akwai waɗannan jami'an tsaro wanda ke gwamnatin jiha iyakacinta ta taimaka ma waɗannan mutane da wasu abubuwa waɗanda sun ka shafi da gudanar da waɗannan ayyuka kuma babu wani jami'in tsaro wanda ya taho a nan jihar zamfara wanda mai daraja gwamna ko kuma gwamnatin jihar zamfara ba ta taimaka mashi ba game da waɗannan ayyuka amma mutane ne sun kasa fahimtar cewa gwamnatin tarayya ita ce ke da alhakin amma Allah sani ana cewa ana cewa a turanci akan ce chief security officer shi na gwamnati shine babban jami'in tsaro na jihar tashi alhakin tsare mutanen ana yin magana ne ana yin magana ne kawai ta magana saboda gwamna bai da ikon cire DPO guda yau bai da ikon cire sajan na 'yan sanda amma ka yarda cewa hakinsa hakin kare lafiyar jama'a ya rata a wayan gwamna kafin ta je ga gwamnatin tarayya shi yasa shi yasa ai gwamnatin jiha take ɗaukar nauyin waɗannan mutane shekara biyar yau da aka tuno waɗannan sojoji suna karkashin gwamnatin jiha kuma gwamnatin jiha ke kula da su duk abubuwan da ya kamata da motocin da kayan aiki da duk abin da ya kamata a yi wanda a hakken gwamnatin jiha tana aiwatar da wannan kuma magana taro da yake magana kaga shi da sanata sa'idu dan sado yakan share da wata biyar da ya tsaya cikin jihar zahura ba babu wani sati da mai daja gona bai taro da sarakuna wannan takarda ma da yake magana sarakuna suke kawo suka kawo mai daja gwamna ita wajen wajen taron da suke na sati sati ko yau din ga yau din ga da muke wannan magana da kai sai da aka yi wannan taro da da jami'an tsaro da da su sarakuna amma ina ake taron a cikin gusau ake yin shi ko a Abuja ake yin shi To a gaishe ku. To idan mun dawo shirin mu na gaba a makon gobe? A ko shakka ba mutanen mutanen zamfara suna zargin ba shi kaɗai ba mutanen ma da ke ganin suna girgin gwamnan ana ganin suna zuwa dabobin da mutanen nan suke in ma ba da kada gwamnati suke yi ba to suna shafa gwamnati kashin kaji su sanata sa'idu dan sadau su kansu abubuwan da suke kullawa a cikin wannan daji Allah ɗaya sai ya kashe. to sai mun sake bullo muku da wannan shirin mai zuwa kamar kullum yau ma muna godiya ga bakinmu sanata sa'idu muhammad dan sadau da alhaji sani gwamna da ko musamman wakilinmu murtala faruku sayina da ya taimaka aka shirya shirin nan aka kawo muku shi daga birnin washington dc aliyu mustapha Sakwata ne to a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai a takaice kasar turkiya ta jingine bayaninta na farko mai cewa wani yaro ne dan kunar bakin wake da isis ta turo ya kai harin nan na ranar asabar ɗaruruwan 'yan najeriya masu zanga-zanga sun yi maci zuwa fadar shugaban ƙasa a abuja inda suka buƙaci gwamnati ta ƙara azama kan batun ceto 'yan matan cibok ɗin nan dan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya ce har yanzu fa yana nan kan bakarsa ta ta sakiyar bakin haure wajen miliyan goma sha ɗaya da ke zaune a amurka ba bisa ƙa'ida ba shugaban wato shugaban sashen agaji na majalisar ɗinkin duniya ya gargaɗin cewa ya zuwa jiya litini siriya na fuskantar matsalar jin kai mafi tsanani a wannan lokacin kuma lokaci na ƙurewa kan buƙatar ceto dubban farar hula masu buƙatar abinci da ruwa da magunguna. To a gaishe kuma su saurari na muka kammala shirye-shiryen na safe yau amma kada ku yi nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga Mrs. Stars da Salamatu Ejimbe domin auren rikasu Patience Ojo Ejimbe da angonta Victor Onoche. da aka ɗaura a makurdi ranar asabar allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da ya taimaka wajen haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniya mana yau zubair alheri ke muku fata alheri